mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na ranar litinin 25 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da 13 ga watan 8 miladiya ta 2012 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul nahl kamar yadda muka saba ga kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu za mu ansa mai tambaya ta farko yana cewa bayan shirka shin akwai wani laifi da ya kai girman shan taba ban san me ya jawo wannan tambayar ba babu shakka akwai as mubiqat da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim ya ishtanibu bu sab'al mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa to bayan shirka ashirku billah abinda ya faɗa as-sihr sihiri sai alƙatlun nafsin lati harrama Allah illa bil haqq sai qazful aklur riba aklu malil yatimi qazful muhsanati al ghafilat sannan tawalli yawm az-zahf waɗannan su ne abubuwa guda bakwai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana yace ku nisanci abubuwa guda bakwai laifuffuka bakwai masu halakarwa shirka da Allah sihiri kashe rai ba bisa gaskiya ba sannan juya baya ranar ranar yaƙi sannan cin dukiyar maraya cin riba sannan yi wa muhsanat wato mata ka katangaggu kamammu yi musu kazafi waɗanda sune abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu shakka shan taba yana daga cikin muharramat abubuwan da suke haramun amma ba za ka ce ya kai kisa ba ko ya kai cin riba ko ya kai cin dukiyar maraya wannan laifi ne wanda ba kai kadai zai shafa ba ya shafi hadda hadda shi wanda wa wato abu ne laifi ne wanda yake mai naso mutumin da zai kashe wani ba bisa gaskiya ba ko kuma ya ci dukiyar maraya haka nan sihiri wani abu ne wanda shi ma yana kusa da shirka kusan shirka ce ma tun da daukan haƙƙin Allah ne a ba ma wani da neman abin da Allah ta'ala shi kadai yake yin sa gurin wanda ba Allah ba shan taba yana daga cikin muharramat amma bai kai waɗannan ba da annabi sallallahu alaihi ya zana sai mai tambaya ta biyu yake cewa mai ingancin hadisin da yake magana kan cewa idan mutum ya yi sallar asuba sannan ya zauna a inda yake har rana ta fito kuma sannan ya kuma yin wasu salloli wato ya a biyu to kamar wanda ya hajji da umara ne cikakku hadisi ne tabbatacce hadisi ne hasan da ghairihi hadisi ne ya tabbata yana cikin yana cikin al al-kabir na tabarani yana fadar falalar sallar walaha mutumin da ya zauna masallaci bayan an gama sallah asuba ya jirawo har rana ta dago ya tashi ya raka a biyu to zai samu lada irin wannan sai mai tambaya ta gaba da yake tambaya akan hukuncin daukar alkur'ani ba ba alwala alwala yayin daukar alkur'ani mustahabbi ne ba farilla bane ba wajibi bane idan kai kai wani abu na kamala annabi sallallahu alaihi wa sallama yana son ambatan Allah lokacin da yake cikin ɗahara don haka idan mutum ya ɗahara ya baci Allah a wannan lokacin ko ya karanta alkur'ani to ya yi abin da ke mustahabbi sunna amma da zai ɗauka ba shi da alwala ko ba shi da tsarki wannan ba haramun ya yi ba a ka'ida ce ba da alwala sai ya dau abin nan sai ya dau alkur'ani to wannan ba ba laifi bane yin alwala din mustahabbi ne sai mai tambaya ta gaba da yake cewa mai hukuncin matar da ta yi bari a watanta na biyu shin wankan da za ta yi na ibada ne ko na al'ada dukkan wani jinin da ya fito daga mahaifa da wanda wato mabubbugarsa mahaifa ce to shi ne ake kira jinin nikas sawa'un haihuwa ce ko bari ne sauraka inda in dai har ta yi bari kuma jini ya fito a wannan jinin da yake fita sunansa damun nifas ba wai sai ta haifi ɗa cikakke ba lafiyayye sannan ya ke kira su jinin biki duk jinin da mahaifa za ka rika fitar da shi shi ne ake kira damun nifas saboda haka yana da hukuncin hukuncin jinin biki za ta jira har lokacin da ya ɗauke sai ta yi wanka eh, sannan sai ta ci gaba da ibada sai dai idan ya wuce kwana arba'in to ya zama jirin larura sai ta ga likita eh, sai kuma wanda yake tambayar eh, ingancin hadisin cewa wanda ya ya samu sallah ta jam'i kwana arba'in ya ce wai an ce ɗan aljanna ne akwai hadisi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin umama da waninsa wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wanda wanda ya riski sallah cikin jam'i bai taɓa rasa kabbara harama ba wato kabbara farko Lamta tafuthu takbiratu ihram kutibat lahu bara'atan za a rubuta masa kubuta daga abubuwa guda biyu za a rubuta masa kubuta daga munafici sannan za rubuta masa kubuta daga wuta wannan in ya sa musalla arba'in ta jam'i ba tare da ya rasa kabbara harama ba wanda ya tabbata akwai lafazin da yake munkar bai tabbata ba wanda ya ce wanda ya salla arba'in a masallaci na wanda ta sa alhazanmu in suka je sai sai kwana takwas a madina saboda wasu samu salla arba'in to wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne munkar wannan ne inganta kuma shi wannan kowane masallaci ba wai sai masallacin madina ba wannan kaɗan daga cikin tambayoyin da za mu amsa sai ko mu je ga ga tafsiri mu tashi daga wallahu ja'ala lakum min anfusikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم ورزقكم من الطيبات أفبالباب الباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون الله تعالى يتقبل بالتشوى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا kuma Allah shi ne wanda ya sanya muku ko ya halitta muku min anfusikum daga jinsinku azwajan matan aure waje alalakum min azwajikum banina wa hafada sannan ya sanya muku yaya da jikoki daga matanku na aure wa razaqakum min at-tayyibat kuma ya azurta ku daga daɗaɗen abubuwa afa bil batil yu'minuna wa bi ni'mati llahi hum yakfurun yanzu ashe da ƙarya ne za su yi imani kuma su kafirce wa ni'imar Allah kamar yadda muka faɗa ubangiji ta'ala ya ci gaba da lissafa ni'imomin da yawa dan adam wanda su karan kansu dalilai ne da suke tabbatar da uluhiyarsa shi kaɗai? da cancantar a bauta masa ba tare da an yi shirka da shi ba ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah ya sanya muku matan aure min anfusikum daga jinsin ku. wato ya sanya muku su daga jinsin ku ba daga wani jinsi ba wanda ita kanta wannan ni'ima ce kamar yadda muka faɗa a jiya sannan waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada ubangiji ya sanya muku ƴaƴa da jikoki daga daga matanku wato ya zamana ubangiji ta'ala ya yi muku abin da zai sa jinsin naku ya ɗore bayan samar da ku sannan kuma sanya auratayya tsakanin mace da namiji sannan kuma Allah ta'ala ya samar da maza abin da 'ya'ya da jikoki ta hanyar auratayya din wanda wannan shine zai sa jinsin dan adam ya dore ya ci gaba da karuwa ya ci gaba da yado ba ya rika raguwa ba da babu wannan to babu shakka da jinsin ɗan adam ya ƙare tunda mutuwa ake to amma tunda ana hayayyafa jinsin ɗan adam zai wanzu sannan kai karan kanka a matsayinka kana so ka ga cewa ka bar baya ta yadda <clears throat> sunanka za a ci gaba da ambatansa ta hanyar ambatan sunan 'ya'yanka don sun duk wanda za haifa za a jingina shi zuwa gare ka to wannan kuma wannan ni'ima kuma za ta samu ne ta hanyar 'ya'ya da Allah ta'ala zai baka 'ya'yanka ko ƴaƴan ƴaƴanka wato jikokinka tunda tun daga nan ne za su dau sunanka ɗanka ya dau sunanka jikanka ya dau sunan ɗanka da sunanka wannan kuma ita kanta ita ma ni'ima ce dan adam yana son wannan domin yana son ambatansa ya ci gaba da zama koda bayan ya mutu to ubangiji ta'ala shi ya ba ku wato hanyar da hakan za ta yiwu in ba dan ya ba ku hanyar da haka za ta yiwu ba za ku samu haka ba a nan za mu ga Allah ta'ala ya jingina 'ya'yan zuwa ga matan ya ce wa ja'ala lakum min azwajikum banina min azwajikum sai aka ce daga matanku Allah ba ku 'ya'ya tare da cewa 'ya'ya ba za su samu daga mace ita kadai ba sai tare da namiji daga dukan biyun ne kamar yadda Allah ce basta minhuma rijalan kasiran wa nisaa ta hanyar namiji da mace ta hanyar Adam da hawa Allah ta'ala ya yada mutane maza da mata a doron kasa to amma anan gashi Allah ta'ala sai ya tashi sai ya ce min azwajikum daga matanku ba a ce daga ku ba da ku da matanku sai ya zama da kawai matan aka jinginawa to malamai suka ce saboda shi a namiji abinda zai fita daga jikinsa wanda shi ne a dugon mani da zai fita daga jikinsa sanda zai fita daga jikinsa baya da wata kiba baya da wata daraja baya da wani abin da za a gani a yi sha'awa sai lokacin da ya shiga mahaifa lokacin da Allah ta'ala ya canza masa kamanni har ya zama mutum sannan kuma ita wannan mata ta goyi wannan ciki sannan har lokacin haihuwa ya ta haife shi don haka za ka ga cewa sanda zai zama wani abu mai daraja mai kima lokacin yana cikin uwan ne don haka sai ya zama an jingina mata sama da a jingina masa shi sanda yake jikinsa baya da wata kima min ma'in mahin Allah ya kira shi ruwa wulakantacce to amma lokacin da ya je cikinta ya zama mutum har ma kuma ta zo ta haife shi to sannan sai ya yi daraja sai ya yi kima to da aka tashi sai aka ce to daga wajenta ma ɗan yake sai aka manta ma da shi uban duk da cewa akwai shi ma rawar da ya taka kafin samun ɗan to wannan shine hikima ta sa koda wajen arrikuwar surriya wato zaman yaro ɗa ko zaman shi bawa ana la'akari da ita uwa shi yasa idan uwa ya ce to 'ya'yanta za su zama 'ya'ya ne in uwa baiwa ce 'ya'yanta za su zama za su zama bayi ne wato ana la'akari da ita ne saboda wannan wannan a wannan daraja din akwai misali da abul wafa ibnu aqil abul wafa ibnu aqil ɗaya daga cikin limaman hanabila a bagdaza ya bayar kamar yadda abubakar Ibnu al-arabi al-qurtubi yake fada yace misalin wannan kamar misalin da wanda yake tafiya ne yana cin dabino ya shiga ta gonar wani ya tauna dabino ya yadda kwallon a cikin gonar wannan kwallon dabino yau da gobe sai ya tashi ya zama itacen dabino ya girma ya yaya dabino na waye na mai kwallon dabino ne ko mai na mai gona ne na mai gona ne sanda ya jefar da shi baya da kima baya da daraja shi ba baya so shi yasa ya jefar saboda haka sanda kuma ya tashi ya girma a nan cikin gona to yayi zama mai kima kaga ba zai dawo ya zama ya ce ai dabinan nan shine mai kwallon ba saboda aka ko dai a bashi kayansa kuma za a yi masa adalci to a raba kaga wadda <laughs> rigima ce da ruri to haka Allah ta'ala ya sanya ya ambaci ƴaƴa din sai ya ce suna fitowa daga ya saman muku da yaya daga matanku bai ce daga ku da matanku ba saboda wannan wannan hikima din Allah ce wa hafada da jikoki wannan hafada malamai sun yi wato maganganu da yawa wajen fassara hafada din wasu sun ce hafada ana nufin jikoki kamar yadda muka faɗa wasu suka ce hafada ana nufin wato alhadar masu hidima wasu suka ce hafada ana nufin sirikai wato Allah ya sanya muku daga matanku ya sanya muku ‘ya'ya wa hafadatan da sirikai saboda waɗanda za su auri ‘ya'yanku mata sun zama kamar ‘ya'yanku su ma’ saboda haka sai aka kira wasu hafada to wasu sun ce hafada anan ana daukan wannan ma'anar wasu suka ce ana nufin khadam wato masu hidima wato Allah ta'ala ya sanya muku ƴaƴa wa hafadatan sai ya zama na banina wa hafadatan dinnan a wannan kaulin ma'tuf ne akan azwajan to wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa banina wa hafada ba zai zama waja'al lakum min azwajikum tunda surukai ai ba daga matanku suke abin nan ba matanku ne ke haifar surukan ba sai dai a haifi ƴaƴa mata wanda za su za a samar da ta din to amma dai magana mafi inganci a cikin maganganun malamai wajen fassara kalmar hafada tana nufin jikoki tana nufin ƴaƴan abin nan ƴaƴan ƴaƴa auladul aulad ƴaƴan ƴaƴa sawa'un ƴaƴan maza ko ƴaƴan mata duk za su za su shiga karkashin wannan ubangiji ta ce ya ce wa razaqakum min at-tayyibat kuma ya azarta ku daga daɗaɗen abubuwa wannan shi ma ɗaya daga cikin abubuwan da wanzuwar dan adam ba za ta yi wasai da shi shine arziki shine abinci bayan an faɗi iyali ba abinda dan adam zai tunani kuma sai abinda zai ciyar da iyalin Allah ya baka yaya wanda ni'ima ce daga cikin ni'imominsa sannan kuma ya baka abincin da zaka ci ka ciyar da waɗannan iyalin wannan shine tamamin ni'ima din in ba haka ba sai su zama maka nauyi har ma ka ga wasu sun gudu sun bar ƴaƴan sun wasu kuma suna neman kai da su saboda ba su samu abin da za su ba su ba ko sun ki neman abin da za su ba su da kansu dan Allah ta'ala ba zai hana su ba idan har sun nema shi yasa Allah ta'ala yake hada waɗannan abubuwa guri guda ce almalu wal banuna kaga dukiya sai aka ce da yaya saboda in ya aka zaka yaya ba duki ba abin da zaka ce da su to ya zama tashin hankali shi yasa Allah ta'ala ya ce zuyina linnasi nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina sai ya ce wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati saboda a hada maka ni'imomin guda biyu domin da haka ne zaka samu kwanciyar hankali zaka samu nutsuwa babu shakka ‘ya'ya ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Ubangiji ta'ala yake ma wani, shi yasa Allah ta'ala ya kirawo su hiba wato kyauta kyauta ce ubangiji yake yi wa wanda ya so ya habu liman ya sha'u inasa wa ya habu liman ya sha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man ya sha'u a kima ubangiji ya wa ƴaƴa maza ko mata kyauta kyauta ce shi yasa mu'minai suke addu'a ibadur rahman rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun qurrata hunalika da'a zakariya rabbah qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyiba wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kaga duk Allah sai ta kiran abun muhiba hiba hiba hiba abin da take nufi kyauta ashe kaga ƴaƴa ni'ima ce daga ni'imomin ubangiji sannan kuma Allah ta'ala ya hore maka abinda zaka ciyar da su ka shayar da su shi yasa ubangiji ya kawo maganar arrizqu bayan ya ambaci bayan ya ambaci ƴaƴa din da jikoki sai ya ce wa razaqakum min at-tayyibat sannan afa bil batil yu'minuna wa bi llahi hum yakfurun yanzu da ƙarya ne za su yi imani amma su kafirce wa ni'imar Allah su duka jingina ni'imar Allah zuwa ga waninsa kamar yadda ya zo a hadisi hadisin ganin ubangiji ranar gobe kiyama yana cikin sahihu muslim wanda sahabbai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shin za mu ga ubangijin mu ranar gobe kiyama annabi yace za ku ganshi kama tarawna al-qamara laylatal badar au kama tarawna ash-shamsa fi adh wa kama tarawna al-badra eh, qamara badar badr la tudamuna fi ru'yati za ku ga ubangijin ku wanda kuke ganin rana lokacin garjinta tunda ta raba tsaka kowa ya daga kai zai ganta hakanan kamar yadda za ku ga kuma a ah, wata lokacin da ya cika sha hudu babu abin da zai sa ku kasa ganinsa za ku gaishi ba tare da kuma kuna turereniya ba kowa zai gan daga ko ina yake to shi ne a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji zai yalqa al fa yalqa ubangiji ya hadu da bawa a gurin sai ya ce da shi alam uzawwijka alam ukrimka alam usakhkhir laka al-ibla wal khayl ko al-khayla wal ibl wa azarka tar'asu wa tarta ko wa tarba sai ubangiji ya rika gaya wa dan adam bawa irin ni'imomin da ya masa ya rika cewa da shi shin ban baka matar aure ba ban baka ban karrama ka ba shin ban hore maka dawakai da raƙuma ba wato ban hore maka abin hawa ba shin ban barka kana shugabanci ba wato ka zama shugaba a cikin mutanenka ko kuma ka miƙe kafa ka ji daɗi shine watar ba ka miƙe kafa ka zauna ka ji daɗi a watar waye watar ta ko a wata nuska din watar ta ka rika kolewa kana fantamawa sai ce bala haka ne sai ubangiji ya ce to me kai daga nan to sai ce to ka yi imani da ni sai ce ya ubangiji na manta ne sai ya ce to mu mun manta da kai kamar da ka manta tun da ka manta da mu mu manta da kai sannan ya haɗu da na biyu shi ma ya karanta masa irin waɗannan ni'imomi da ya masa ban baka aure ba ban karrama ka ba ban baka abin hawa ba ban baka shugabanci a cikin mutanen ka ba ban sa ka miƙe ƙafa ba ka ci daɗi sai ya ce bala ce to mai kai daga nan kayi wani abu na bauta mun yace a ya ubangiji sai sallama ce fal yawma nansaka kama nasitana mu ma yadda kai watsi da mu ma yau za mu manta da kai sai ya hadu da na uku shi ma Allah shi ma ya gaya masa Allah ya gaya masa irin wannan to shi kuma a lokacin sai to me kai daga nan sai ya ce amantu bika wa bi rusulika wasu wasallaitu wasaddaqtu wasumtu na nayi imani da kai nayi imani da manzanninka sannan kuma nayi nayi sallah nayi azumi nayi zakka sai ubangiji ya ce idan hahuna ko hahuna idan to tsaya anan hatta nuqima alayka ashuhut tsaya anan mu kawo shaidu tukunna saboda haka sai Allah ta'ala ya cewa ya cewa naman jikinsa da kashinsa da gaɓoɓinsa ku yi magana don ubangiji ya yanke masa hanzari hanzari sai su ba da shaida akasin abin da ya faɗa munafiki ne abin nan da ya faɗa duk ba haka bane ne sai ubangiji ya sa shaidu su faɗa abin da ya faru ba don komai ba ubangiji ya ce dan a yanke masa hanzari kada ya ce kada ya ce a haka shi ne Allah ta'ala yake gaya mana cewa waɗannan gaɓoɓi za su yi wa mutum shaida jinsa da ganinsa wa yau ba yi a da'ullahi ilan nari fahim yuza'un hatta idan ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malu wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ذنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين haka ubangiji ya ce ranar da Allah zai kawo su shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum da jinsu da ganinsu da gaɓoɓinsu da fatinsu sai su yi musu shaidu da irin abin da suke ji suke aikata sai su rika mamaki wa qalu da julud lima shahidtum alaina ya ya za ku yi mana irin mummunan shaida irin wannan Kalu an taqana Allah alladhi an taqa kulle shai. Allah da ya bawa kowane abu damar yayi firici shi ne ya ba mu dama mu yi magana wa huwa khalaqakum awwala marra da ba ku yayi ku kuma ga shi kun dawo kuma wanda irin koyawa kuke yi kuna yin abu kuna zaton cewa mu ba za mu yi magana ba ma kuntum tastasiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum ba ku tsammanin haka za ta faru kuna tsammanin abubuwan da kuke Allah bai sani to wannan mummunan zato ne kawai kuke yi zalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum ardakum wannan zaton da kuke shi ya halaka ku kun zaci cewa kun tsira to haka ubangiji ta'ala zai sanya gaɓoɓin mutum su yi masa shaida ranar gobe kiyama ya kafircewa ya kafircewa Allah ya imani da ƙarya Allah ya ci gaba da cewa ya abudu min dunillah wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ardi shay'an wa la yas تستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون to amma saboda bijirewa ta dan adam duk waɗannan ni'imomin da Allah ta'ala ya masa sai ya rufe ido maimakon ya bauta wa Allah shi kadai ya sadu da ya miƙa wuya ga umarnin Allah ya yi bi dokokin Allah ya yi masa da'a ya yi abin da manzanni suka zo da shi sai ya bari sai ya kama wasu ba Allah ba wa ya'buduna min dunillahi ma la ma la lahum rizqan min as-samawati wal ardi shay'an wa la yastati'un kuma suna bauta ba wani ba Allah ba wanda bai bai mallakar musu wani arziki ko ya yake ba daga sammai ko ƙasa wala yastati'una ba ma za su iya ba Allah ce fala tadribu lillahi al-amsal dan haka kada ku rika sanya wa Allah kini inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun lalle Allah shine yake sanin komai ku ba ku sani ba wato ya'buduna min dunillah suna bauta ma wani ba Allah ba wanda suke bautawa ba zai iya musu komai daga cikin ni'imomin da Allah ya musu ba Allah ta'ala shine yayi musu ni'imomi daga sama da ƙasa ya saukar musu da ruwa ya fitar musu da tsirrai ya ba su itatuwa ya ba su lafiya ya ba su abin da za su ci a kullum amma maimakon shi su dawo su bauta masa shi kadai sai ya zan sun rike waɗanda ba za su iya musu komai ba ba za su mallakan musu wani irin arziki ba daga sama ko daga ƙasa shay'an ko ya yake ko mun kankanta sa ba za su iya musu ba to kaga babu shakka wannan a bayani ne na butulcin dan adam dan adam butuli ne baya duba ni'imar da Allah ta'ala ya masa baya duba irin abinda ubangiji ta'ala ya hore masa wanda zai sa shi ya dawo ya da ya miƙa wuya ga Allah wannan yana ƙara ƙarfafa batun ubangiji da ayar da ta wuce afa bil batil yu'minuna wa bi ni'mati llahi hum yakfurun su rika kafircewa ni'imar Allah suna turbide ta su binne ta da shirka da barna shine Allah ya ce fala tadribu lillahi al-amsal wato kada ku sanya wa Allah kishiyoyi kamar da ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kan ku sanya wa Allah kishiyoyi alhalin kuna sani al'amsal su ne al'ashbah wasu wanda za ku ɗauke su tamkar ubangiji ku kwatanta su da ubangiji ce su ma yadda ubangiji yake da cancantar bauta su ma haka suka cancanci a bauta Allah ta'ala ce kada ku yi haka inna Allah ya alamu ubangiji ya sani wato shi ya san komai wa antum la ta'lamuna ku ba ku sani ba saboda shi ya san mummunar aƙibar wannan abin da kuke yi na shirka ko ba ku san mummunar akibar ba shi yasa yake gaya muku kada ku yi haka domin abin ba zai muku kyau ba nan gaba sannan yace da raballahu masalan ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء جهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثر أكثرهم لا يعلمون سنة الله تعالى يباس مثالي daga irin rayuwarsu to daga rayuwarsu yadda take rayuwar larabawa a wancan lokaci rayuwar ce ta ta masu iyayen gidaje da bayansu to sun san cewa akwai bawa wanda shi ba shi da ko baya da katabus ba abinda zai iya yi ga kuma ɗa wanda yake ɗa ne mai yanci Allah ta'ala ya bashi arziki kuma yana fitar da dukiyarsa yana ciyarwa yana amfanar da jama'a babu shakka sun san ba za su zama ɗaya ba da bawa wanda shi karan kansa bai amfanar da kansa ba balle ya amfanar da wani da kuma wanda shi ya amfana kuma ya amfanar ba za su daidaita su ba amma kuma suna daidaita Allah da gumakan da suke bautawa tare da cewa Allah ta'ala shi ne wanda ya ba da arziki shi yake ba su ci da sha da komai da suke ciki duk abin da suke rayuwa a cikinsa Allah ne yake ba su sun yarda da haka sun yi imani da haka kuma sun yarda cewa waɗannan abubuwan da suke bautawa ba su taɓa tsinana wa kansu komai ba su abin da ake bautawa ballantana su tsinana musu wani abu sun sani amma kuma sun bar Allah sun zo suna bautar wani ba Allah ba kaga babu shakka abu ne wanda yake da muni kwarai da gaske ko da a ce sun tsaya sun yi darasi a cikin rayuwarsu ta yau da gobe kawai ya isa su gane munin abin da suke ciki Allah ce da raballahu masalan ubangiji ya ba da misali abdan na wani bawa mamlukan wanda yake an mallake shi bawan da ake mallaka la a ala shay'in wanda ba zai iya yin katabus ba ba zai iya komai ba wa man razaqnahu minna rizqan hasanan da kuma wanda shi muka bashi arziki mai kyau wato mai arziki nagari fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra yana ciyar da arzikin nan nasa sirran wa jahran a boye da kuma a bayyane hal yastawiyan hal yastawun za su zama daidai da waɗanda haka suke da waɗanda kuma su suna iya ciyar da abin da suka samu suna da abin da suke samu kuma suna ciyarwa ba za su zama daidai ba ku kanku kun sani to wannan misali ne ubangiji yake bayarwa da yadda suka ɗauki gumaka ko suka ɗauki wasu abubuwan da ba za su tsinana musu komai a rayuwa ba suka bar Allah wanda shi yake musu komai a rayuwa shi yake ba su abinci sirran wa haram amma kuma sun bar shi sun koma su rike wanda ba za su na wa kansu komai ba to a karan kansu sun san cewa ba wanda yake ba shi da katabus ba abin da zai iya yi a rayuwarsa da kuma wanda yake ɗa ne zai iya samowa sannan amfanar da mutanensu ba su daidaita su ba to ya za ku daidaita Allah kuma da bayansa kun san cewa duk waɗannan bayan Allah ne wasu malamai suka ce wannan misali ne ubangiji ta'ala yake bayarwa na kafiri da mumini to kafiri shine abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in shi kuma mumini shine man razaqnahu minna rizqan hasanan kafiri shine wanda yake a matsayin kamar bawa ne wanda yake an mallake shi ba shi da katabus akan komai wato ba shi da wani abin da zai yi ya girbi amfaninsa nan gaba duk aikinsa a banza yake yi ومثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه to aikin kafirai kamar ka ya ce da wanda yake bai jin kishi zai rika hangowa daga nesa yi tsammanin ruwa ne har sai ya zo ya ga babu komai a dan ya samu ubangiji kuma ubangiji ya biya masa ya biya mishi aikin da yayi ya masa hisabin sa cikakke to haka aikin kafiri yake ba shi da wani amfani ba zai amfane shi ba ballanta na amfani wani wasu malamai suka ce shi da abdan mamlukan shi ko man razaqnahu minna rizqan hasanan shine mu'mini wanda zai amfana a rayuwarsa ta duniya ubangiji zai bashi rayuwa mai dadi anan wala nuhiyannahu hayatan tayyibatan ubangiji zai bashi rayuwa mai kyau anan sannan a lahira kuma ubangiji ya bashi sakamako gwaggwaba saboda haka kaga shine a man razaqnahu minna rizqan hasanan haka wasu malamai suka ce duk misalin zai dauki duka abubuwan guda biyu mai bautar wanda ba Allah ba to daidai yake da wanda yake abdul mamluk shi ma abin da yake bautawa din daidai yake da abdul mamluk la yasiru ala shay babu abin da za su iya tsinana wa kansu da shi wanda yake bautawar da wanda ake bauta ba za su tsinana wa kansu da komai ba sannan mumini shi kuma da abin da yake bautawa shine Allah ta'ala Allah ta'ala shine komai yake a hannunsa sannan shi ne zai ni'imta mumini da rayuwa mai kyau a nan duniya kuma ya ni'imta shi da kyakkyawar rayuwa a lahira Allah ya ce alhamdulillah idan wannan misali ya fito fili ya tabbata cewa Allah ta'ala shi ne wanda yake bayarwa shi yake hanawa shi yake azartawa shi yake ciyar da ku shi ya samar da ku daga babu har ya kawo ku zuwa wannan matsayi da har za ku ɗauki wani kuna bauta Allah in har shi ya muku wannan ko za ku taɓa daidaita bawa wanda baya da komai da wanda yake iya motsi ba ɗa mai yanci wanda yake iya motsi kun yarda cewa haka ba za ta taɓa yiwuwa ba to yanzu ya tabbata Allah ta'ala shi kaɗai ya cancanta bauta masa don haka sai ubangiji ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah bal aktsaruhum la a a'a da yawa daga cikin su ba su sani ba wato ba su da ilimi suna yin abin da suke yi bisa jahilci ba bisa ilimi ba sannan ubangiji ya bada wani misalin na biyu وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يعمر بالعدل وهو على صراط مستقيم sannan ubangiji ya ce wa daraballahu masalan kuma ubangiji ya ba da wani misalin rajulai ne mutane ne guda biyu a haduhuma abkamu ɗayansu kurma ne ko bebe ne la ya ala shay'in ba ya iya yin komai wa huwa kallun ala maulahu kuma ya zan nauyi akan ubangidansa aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair duk inda ubangidansa ya fuskantar da shi to ba zai zo da wani alkhairi ba hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli shin da shi da wanda yake yin umarni da adalci za su zama daya wa huwa ala siratin mustaqim kuma shi yana bisa tafarki madaidaici babu shakka ba za su zama daya ba wannan wani misali ne shi ba ubangiji ta'ala yi tsakanin ababen da suke bautawa da kuma Allah ta'ala wanda shine abin bauta na gaskiya ubangiji ya sifanta ababen da suke bautawa da mutumin da yake abukamu bebe ne baya iya magana baya iya magana baya ji baya magana Allah ya sifanta da sumbun bukumun ba sa ji ba sa magana sannan la yaqdiru ala shay'in baya iya yin komai to ba zai iya katabus ba saboda kamar wanda duk gaba ɗaya gaɓoɓinsa sun mutu ba zai iya motsa su ba wanda kuma haka su waɗannan abubuwan da suke bautawa suke sawa'un ya rike dutse ne ko ya rike wani itace ko wata sassaƙaƙƙen abu ko wani ƙarfe ko ma da ya rike yana bauta wannan abun kamar yadda Allah ta'ala yake to alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtusuna biha am lahum a'yunun يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنذرون Allah ce suna da hannaye ne alahum suna da kafafuwa ne yamshuna biya da suke tafiya da su za ku gina musu kafafuwa amma suna tafiya da kafafuwa am ko suna da hannayen da za su kama su shafa su kama su rike su dinke suna da wannan ga hannayen nan kun musu amma ba su iya yin komai da su ba am lahum a'yunun yubshu ko suna da idanuwa wanda suke gani da idanuwan nan kun yi su da rana amma ba sa gani ai da su ko kuma suna da kunne da suke ji kun lika kunnan na tabo amma ba ya ji ai to saboda haka haka guma kan naku suke kamar mutumin da yake bebe kuma duk sa gaba ɗaya sun mutu ba sa baya iya komai la ya qadiru ala shay wa huwa kallun ala maula ya zama nauyi akan ubangidansa saboda haka shi ba zai tsina na ubangidan ko ba sai dai ubangidan kulle ya nemo masa abinci a ci da shi nan da can ba zai iya motsa ba sai an motsa shi to zai zama daya da mutumin aina ma yuwajjuhu la ya'ti bi duk inda zai sa shi ba zai kawo wani alkhairi ba duk inda zai fuskantar da shi ba wani alkhairi zai iya kawowa ba wani abu mai amfani da zai iya kawowa zai zama daya da wanda shi ba haka yake ba wanda yake da lafiyayyar sura lafiyayyar halitta mai cikakken iko wanda sai dai a dogara da shi shi ba sai ya dogara da wani ba babu shakka ubangiji ta'ala shi yake da sifofin kamala duk sifofin kamala yana da su yana ji yana gani ya sani ko yana da cikakkiyar rayuwa da suke tsaye da zatinsa sannan yana da cikakken iko za ku daidaita shi da waɗanda wanda yake shi haka sifarsa take ba za ku taɓa daidaita shi ba shi yasa ya ce hal yastawi huwa wa man ya'budu bil adli zai zama ɗaya da wanda yake umarni da adalci wanda shine Allah wanda shine ubangiji ta'ala kamar yadda a cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati bi yadika adlun fiya huk abinan adlun fiya qada'uka yake cewa ni bawanka ne dan bawanka dan baiwarka makwarkwadata tana a hannunka duk abin da ka hukunta a kai na adalci ne to babu abin da za ka hukunta a kai na wanda ba adalci ba umarnin ubangiji da hannunsa da abin da yake kaddara wa bawansa da adalci ne babu wani abin da ubangiji yake wajen adalci duk ko menene ya kaddara wa bawansa kai a karan kanka za ka iya samun abin da zai maka daɗi da wanda ba zai maka daɗi ba amma a wurin ubangiji babu wani abin da yake ba adalci ba shi yasa ya zo a hadisin zaid ibn arqam a hadisin zaid ibn sabit yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace da Allah ta'ala zai halaka waɗanda suke sammai duka da wanda suke ƙasa duka duk gaba ɗaya halaka su da ya halaka su la ahlakahum wa huwa ghayru zalimin bil da ya halaka su ba tare da ya zama azzalimi ba za a kira shi azzalimi ba saboda me saboda haƙƙin da yake da shi akan bayansa ba za su iya biya ba su kuma gajiya wanda suke da ita ta cancanta duk hukuncin da zai iya musu ya musu saboda ka ubangiji shine ya amuru bil adl yake umarni da da adalci za su zama ɗaya da wancan wanda ba iya komai ba za su zama ɗaya ba wasu malamai suka ce wannan misali ne shi ma na mumini da kafiri mumini wanda yake a kafiri wanda yake rajulun ne abkam ne la kuduru ala shai. a bebe ne sannan kuma ba shi da katabus akan komai Wato babu abin da zai iya yi na alkhairi zai zama daidai da mumini wanda yake iya yin alkhairi kuma duk inda aka ajiye shi za a ga alkhairi domin ɗabi'ar mumini duk inda yake to akwai alkhairi tare da shi mumini baya rasa alkhairi ko ya yake kuma haka ya kamata kowane musulmi ya yi ƙoƙarin ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam misalin mumini da da bishiyar dabino wanda a kowane yanayi a cikin amfani take kuma babu abin yarwa a jikinta ita ce masalul mu'min kamar yadda annabi ya faɗa ta ce misalin mumini ta ce shajaratin tayyiba da Allah ta'ala ya faɗa a cikin surat ibrahim sauraka haka ya kamata mumini ya zama mubarakan aina makan ya zama mai albarka ne a duk inda yake duk inda kake ya zama ana amfanuwa da kai ana karuwa da kai kuma kaga wannan har ila yau wannan ayar tana nuna mana a musulunci ana son mutum ya zama mai amfani mai kazar-kazar wanda zai amfana da 'yan uwansa kai ya zama kandun alan kai ya zama nauyi ne kawai akan mutane kullum sai dai shi a taimaka masa amma shi ba ta inda zai taimaka wanda ba koyarwa musulunci ba ce shi yasa babu wani addini da ya yaƙi wato babu wani addini ko wani tsari da ya yaƙi zaman banza kamar musulunci shi ya fi kowane addini yaƙar zaman kashe wando shi ya sa wato sahabbai duka babu wanda ya zaman kashe wando wato hatta ashabu suffa da kuka ji an ce ashabu suffa wanda da suka yi yi hijira zuwa madina ba su samu gidaje ba suka rika kwana a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama da su da ake cewa ashabu sufa su ma duk wanda ya samu gida tashi yake koma gidansa in bai da aure ya aure amma ba wanda yake zama a cikin masallaci dindindin kan ku ɗauka wata ibada ce ta musamman suka samarwa kansu ta zama a masallaci ba inda za su har a rika ganin cewa akwai wanda su kuma suna su? a'a su sun zo ne saboda babu gurin da farkon da aka yi hijira kowa zai kama zai samu dan uwansa wanda zai zai zai zauna gurin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rarraba ya rarraba mutanen Madina jama'a da suka yi hijira muhajirun ce kai ku tafi da wani kai ma ku tafi da wani kai ma ku tafi da wani to kaga dole dai za a cika kuma mutane ba daina hijirar akai ba duk waɗanda suka yi imani ba za su yi hijira tunda ba a rufe kofar hijira ba a lokacin saboda haka kowa ya ɗauki kasan da zai iya rikewa wanda suka zo babu sai suke zama a masallaci su ma duk wanda ya samu mahalli sai ya tashi ya koma mahallinsa sa'ad ibnu abi waqqas yana cikin wanda suka zauna a suffa amma kuma a tarihin da zaka jira daga cikin waɗanda suke masu kuɗin sahabbai masu hannu da shuni wato daga baya ya samu mahalli ya je kuma ya shiga cikin harkar kasuwancinsa ya yi kuɗi dan yana daga cikin wanda suka rika ciyar da matan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wafatinsa shi yana cikin wanda suka rika kai musu abincin shekara da za su ci duk shekara za su aje musu abin da su ci saboda ka shi wannan zama a sofa ba wai zama bane na zindindin na kashe wando ba su da inda suke zuwa sai masallaci a'a a nan din ma a haka a wannan masallacin sukan fita su je su yi kwadago a waje su yi ko dai su yi noma ko su yi wani abu da za su samu sannan su dawo a haka suke ba wai zaune suke ba sa fita ko ina ba suna fita su je su nemi abin da za su iya yi sannan su dawo masallacin gurin kwana ne ba su da shi wannan shine asalin samun suffa din da aka ci har wasu aka ce ai daga nan aka samu sufi wanda shi kuma zai zauna a masallaci ba inda zai je kaga wannan kuskuren fahimta ne na farko dai kalmar sufi din ma daga suf ne daga gashin dabbobi ne da suke sawa ba daga suffa bane in daga suffa ne a ka'idar larabci sufi za a ce ba ba sufi ba saboda ka su waɗannan su kansu zaman su a nan ba zama ba ne haka kawai suna fita su je su nemo kawai da za ga hadisi a cikin sahih bukhari wanda yake nuna haka suna fita su je su su nemo abinci ko su yi noma ko su abin da sannan su dawo sannan su dawo gurin kwanan su sannan wanda duk ya samu mahalli a cikin su sai ya je ya abin nan abu huraira ai rashi da suka zauna a gurin amma shi ma karanta tarihin saka ga shi ma da ƙarshe mai kuɗi ya zama kasa ana maganar abu huraira yana zama baya samun abinci ma sai idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ya ci na'am ya lizumci annabi sallallahu alaihi wasallam da kowa ya lizumci annabi sallallahu alaihi wasallam lizumta ba kadan ba yayin da kowa ya wasu yan kasuwa suka tafi kasuwancin su yan masu abin da yan manoma suka tafi gonakin su to Abu Hurairah shi in ya ji manzo Allah ya fita ya tafi to ya bi shi shi yasa baya da wani abin da zai ci sai in an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci amma daga baya ya fita ya addini ya fita ya ilimi an bashi matsayi ma ya rike an bashi matsayi na gwamnati ya rike kuma daga baya Allah ta'ala ya sa ya auri wata mata da ake kira Busra tana da kuɗi yayi kasuwanci shi ma ya samu abin da ya samu shi ma zama ya kuɗi wanda aka ce tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa maliha wa li hasabiha wa li diniha wa alayka bi dhati ad-din tarimat yadak san waɗannan abubuwa hudu da Allah ta'ala ya faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba wai yana nufin cewa haramun ne ka auri mace don tana da kyau ko dukiya ko matsayi ko asali ba abin da yake da muni shine ka manta da batun addinin ta ka tsaya kawai duban dukiyarta kake ko da ba ta da addini ko ka dubi matsayinta ko ka dubi asalinta ko ka dubi kyanta ba tare da ka dubi addinin ta ba wannan shine matsalar amma idan da ka samu wanda ta hada hudun ai kaga ka ka ka fi wanda shi bai samu hakan ba wanda ya samu wanda ta hada jamal da mal da hasab da Mansur da din kaga ba mu shakka wannan ya fi cabawa to sannan wanda kuma ya samu uku amma da addini a ciki ko ya samu biyu amma da addini a ciki to haka ake so to haka shi ma abu huraira a lokacin ya samu a wurin mace sunanta busra yana da kuɗi kuma ya samu kuɗi shi ma sauraka shi ma ya taimaka mutane yadda kwakwalen mutane suke zato kullum aka faɗa abu hurera wani ne wanda cikin rayuwar wahala kawai ya yi gama a shi ma ya yi fafutuka da haka musulunci ya fi kowa wato zigaya jama'ar su ca tashi su nemi na kansu su yi wani abu su masu amfana da al'umma shi yasa ta kanta zakka za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ga mutanen da suke karfafa ne suna iya zuwa kasuwa su yi dako ko da suna da alamar talauci ya ce to zan ba ku da kun ce kuna zan ba ku amma ku sani karfafa irin ku bai kamata su karba ba kamata yi ka je ka nemi kai ma ka zo ka zama cikin masu kawowa ka zama cikin masu kawowa ba haka musulunci shi yasa daular musulunci da tsara gaba mutane na tsara samun walwala ba wahala aka ci gaba da samu ba walwala aka rika samu har ta zo ana neman kai da dukiya ma ana neman wa za a bawa kowa aka zo da shi ce shi fa ta ishe shi kowa aka nuna masa ta shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa ba talauci yake ji musu tsoro ba za su samu talauci da zai halaka abin da yake ji musu tsoro su rika gasa ma wajen tara dukiya mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an ta'ti ta'tikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha kun kama ahlakatuhum abinda ba talauci nake ji muku tsoro ba ina jin ku samu duniyar sannan kuma ku rika yin gasa a cikin ta kamar yadda mutanen farko suka rika gasa a cikin harkar duniya ta halaka ku kamar yadda ta halaka su saboda ka musulunci ya hana ya hana barace barace annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar ya ma faɗi waɗanda su kadai ya kamata su yi bara a taimaka musu a cikin hadisin kabisa, i'lam eh, ya qabisa innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalath ya faɗi mutane uku yace su kadai ne za su je su ce a taimaka musu a taimaka musu mutumin da yake tahammala hamala babban mutum ne ana rigima mutane biyu ko kungiyoyi biyu suna rigima rigiman nan ba za ta warware ba sai da kuɗi yace shi ya ɗauka nawa ne a kaza ne yace to shi ke da ni zan bayar to wannan yana da kyau a taimaka a bashi kuɗin in ba shi dan ya warware wannan matsalar wanda ya zuwa ya bayani babu komai kuma mutumin da yake yana da dukiya yana da dukiya lokaci ɗaya talauci ya auka masa shi ma mutanen garin sai zo su wani babban mutum ne da yana da wadata kuma mutum ne mai taimakawa amma ga shi halin da ya shiga ciki sai a tattaimaka masa don ya dawo ya farfado ya ci gaba da taimakawa ko mutumin da yana da gonaki misali sai Allah ta'ala ya aiko wani wata ja'iha wata musibar sai ta laƙume kayan amfanin gonar yana da sto-sto da yake ajiye abinci yana sayarwa lokaci guda wani abu gobara ko wani abinci to shi ma sai a taimaka masa har sai ya dawo da jarinsa ko ya dawo da hayyacinsa shi ma sai ya ci gaba da abin ya ce fa ma shi wa zalika ya qabisa min al mas'ala fa suhtun sahibu ha suhta ce duk wata wani roƙo kuma ba wannan ba to haramun ne mutum yake ci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu la tazalu almas'alatu bi ahadikum hatta yati yawm alqiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahab dayan ku ba zai daina roko ba har sai ya zo ranar gobe kiyama ba tsokan nama a wato dai ya zubar da kuma mutunci a fuska yake to dai ya zubar da mutuncin nasa saboda haka alamar zubewar mutuncinsa a ranar gobe kiyama ga fuskar sa to aka ce roƙo ba wai ana nufin wanda zai ɗauko ko ba ko ɗan buhu kawai tsaye a ƙofar masallaci yana a bani ba wai shi kaɗai ne mai roƙo ba har da zai rika bin ofis ofis na ma'aikata ma'aikatan gwamnati ko rikabin gidajen 'yan siyasa duk wani roƙo ne wani ya ɗauka a inda ka je gurin honorable ko ka je gurin wani minista ko wannan ba roƙo kai ba mm-hmm. a shi ma roƙo ne duk abin da za a iya cin mutuncinka a kansa to kamata ya ka guje masa tunda ba ba ba cewa aka yi ya baka ba inda yau cewa aka yi haƙƙin ka ne je ka karɓo to ka je da izzar ka kanka sama ka ce a bani yanzu ka ga zakka haƙƙi ne na abin nan zakka haƙƙi ne wanda duk ya cancanci bashi zakka to haƙƙi ne kanka ɗauka alfarma kake masa Allah na ta'ala ya kasa ya bashi ya ce, lil fuqara'i wal masakin innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin don haka wannan lamun din lamun istihqaq ce ya cancanci abin a bashi nashi ne da haka mai kuɗi lokacin da kake fidda zakka ka sani haƙƙin wasu ne kake mayar musu kayan su shi yasa Allah ce to atu haqqahu yawma hasadihi haqqahu saboda haka haƙƙin sa ne kake bashi amma da yake a jahilci ake yin abin sai ka ga wai wadata zai ba da zakka ya jera mutane sun yi layi ko an rike bulala ana dukan jama'a ana dukan jama'a ana raba musu ana ana kyararsu ana musu tsawa to wanda ya zo karɓa haƙƙinsa don me za ka dake shi sannan kuma wannan shi yasa ya zama na bai halatta mutum ya ɓoye ya aje zakkarsa ba lokacin fitar da ita ya yi ya ce sai ramadan lokacin ya fitar da ita tun rajab amma ya ce sai ramadan saboda in samu falalar ramadan ai ba kuɗinka ka bane zama za ka riƙe kuɗin mutane ka ce ka samu falalar ramadan da shi ka ba wa mutane kuɗin ka iya gabato da zakat kafin lokacinta wannan kai kaga dama kayan ka ne in kaga dama ka jawo shi kafin lokaci amma in lokacin yayi to baka da haƙƙin kuma da zaka ce a zan jira lokaci kaza ba ba ladan da zaka samu laifi kake a wannan lokacin don ka rike masu haƙƙi haƙƙin su to saboda ita kanta zakka ba wai wani abu bane da ake san mutum ya wulakanta kansa ko a wulakanta saboda ita haƙƙin sa ne zai je karba kuma watakila shi ma in Allah ta'ala ya masa gamo da katar sai ga shi ma yana taimaka ma wasu to haka musulunci yake so ya ga cewa har kullun ƴaƴansa motsawa suke yin aiki suke yi bai dace a ce ana samun masu zaman kashe wando ba ina jin kun ga abin da aka rubuta a jaridar Daily Trust na kwana uku ne ko hudu da suka wuce a baya jihohin da suka fi yan zaman kashe wando sai ga shi an rubuta Bauchi to kaga kaga irin wanda sai kai mamaki dan menene za a samu yan zaman kashe wando din bauchi jiha ce ta musulmi musulunci kuma yana cikin wanda yake zuga mutane a tashi a nemi na kai ka tashi ka nema kan ka tsaya ka ce sai sai gwamnati ta baka a je gwamnati ne ta zalunci sa tunda Allah ta'ala tunda Allah ta'ala ya sanya ya sanya abincin kowa a cikin ƙasa wa qaddara ja aqwataha hmm. ka nema ubangiji zai baka in kuma waɗanda sun cinye maka haƙƙin ka basu akwai ranar ƙin dillanci akwai lokacin da za ka karɓi haƙƙin lokacin da ka fi cancantar a baka kayanka lokacin da kowa yake son wani abu ko ya yake ya kara a mizanin hasanat ɗinsa saboda ka basu kai ka je ka nemi naka Allah ta'ala ba zai hana ka ba in ka nema ubangiji ta'ala zai taimaka maka wallazi na jahadu fina da nahdiyannahum subulana wannan subul ne na rayuwa gaba daya da addini ta rayuwa gaba daya kai dai tashi kai wani fafutuka yi wani abu sai ubangiji ta'ala ya taimaka maka wa huwa ala siratin mustaqim kuma yana bisa tafarki madaidaici wato ubangiji ta'ala yana bisa tafarki madaidaici ko kuma shi wannan bawa mumini yana bisa tafarki madaidaici Allah ta'ala ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida laushofin complex daura da nan da ba na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga namban a cikin harshen turanci 0 2275 60 30 wassalamu alaikum warahmatullahi